masu kallon kallonmu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka shirin duniyan yara da matasa wanda sunna tv ke muku ni hawa sa'id nake gabatarwa kamar yadda kuka sani shiri ne wanda aka tsara shi musamman don farfado da tarbiyyar yara da matasa har ila yau shiri ne wanda yake zuwa muku ta fiskoki daban-daban wani lokaci za mu zo da manyan matasa wani lokaci madaidaita wani lokaci kuma yara ƙanana. to alhamdulillahi har ila yau muna nan a garin kaduna wannan makaranta mai albarka na nana fatima umar tare da yara madaidaita da kuma ƙanana ta fannin tsangaya masu karatun alkur'ani kenan masu haddan alkur'ani kenan inda za mu ɗan karanta takaitacciyar tarihi akan um, annabi ismail da kuma mahaifin shi annabi ibrahim alaihi amma kafin mu fada da zurfi a um, cikin wannan maudu'i zan so kowanne daga cikin su ya gabatar da kanshi zan fara ta hannun dama na malam bismillah malam husaini muna farin cikin kasancewa tare da kai Muhammad Shaidu. To Malam Muhammad kai ma muna farin cikin kasancewa tare. da kai. To Malam Al'amin kai ma muna maraba da kai. Adam Suleiman. Malam Adam kai ma muna farin cikin kasancewa tare da kai. Malam Kabir kai ma muna farin cikin kasancewa tare da kai. Zan koma bangaren hannun dama inda mata suke. Malama za mu so mu san sunanki. Aisha Muhammad. To Malama Aisha muna farin cikin kasancewa tare da ke. Bila'u Lawal. Malama Bila'u ke ma muna farin cikin kasancewa tare da ke. Fatima Suleiman. Malama Fatima ke ma muna farin cikin kasancewa tare da ke. Ramla Aliyu. Malama Ramla ke ma haka muna farin cikin kasancewa tare da ke. Yusuf malama yusra ke ma muna marabu da ke kuma muna farin cikin kasancewa tare da ke malama maryam ke ma muna farin cikin kasancewa tare da ke firdausi abbas malama firdausi ke ma muna farin cikin kasancewa tare da ke to malama amina ke ma muna farin cikin kasancewa tare da ke kuma waɗanda kuke kallon mu daga gida muna farin cikin kasancewa tare da ku kamar yadda na faɗa a farko yau za mu yi karatu ne Um, takaitacce a cikin tarihin um, annabi ismail tare da mahaifin shi annabi ibrahim kasancewan suna da alaka sosai eh, da wannan wata da muke ciki da kuma ayyukan da suke cikinta saboda haka insha Allah za mu karanta takaitacciyar tarihin rayuwansu saboda yara su fahimce shi kuma su yi koyi da darussan da yake cikin shi da iznillah kafin nan zan fara da tambayoyi game da abubuwan da kuka sani game da rayuwar annabi ibrahim ko kuma annabi ismail ɗan shi wa zai iya gaya min wani abin da ya sani game da su <coughs> waye ne mahaifin wani a cikinsu annabi ibrahim ne mahaifin annabi ismail ko kuma annabi ismail ne mahaifin annabi ibrahim annabi Ismail ne annabi Ibrahim ne shine baban annabi Ismail shine baban annabi Ismail to masha Allah to me kuma kuka sani game da tarihin rayuwarsu hmm? na? su suka haɗa masha Allah ya ce su suka gina ka'aba haka ne mm-hmm. sai kuma me? Mm-hmm. Ibrahim ne fara ya fara layya masha Allah shi ya fara layya shi sun san wani abu game da hakan masha Allah mhm. bangaren mata karku karku ba mu kunya su suka assasa garin makka masha Allah su suka assasa garin makka mhm. aisha me kika sani masu suka fara aikin hajji masha Allah bila'u ke me kika sani su suka fara gina masha Allah a takaice dai suna da ɗan masaniya ko kuma ce suna da ilimi akan abin da za mu tattauna na ji kuma daɗin haka allah ya sa wayanda suke gida su ma za su yi musharaka da mu a irin wannan na farko abin da ya kamata mu sani shine annabi ibrahim dai kamar yadda muka sani annabi ne ko annabin allah ne maɗaukakin sarki ya kasance shi bai lokacin da ya tashi mun san iyayen shi gumaka suke bautawa asali ma mahaifin shi yana daga cikin waɗanda shi ma kanshi yana ƙera gunki ya yi bautan shi mun fahimta amma da yake ba da annabi ibrahim kaɗai za mu yi ba annabi ibrahim ya kasance dattijo a wannan lokacin yana da shekaru mai yawa ba, matashi ba ne ba kuma yaro ba ne a wannan lokacin ma ya kai shekaru mai ɗan yawa tare da matar shi waye waye san sunan matarsa waye san sunan matan annabi ibrahim matarsa ta farko sunanta sara ko sunanta sara to ita wannan matar tasa ita ma dattijuwa ce kamar annabi ibrahim ita ma tana da ɗan shekaru annabi ibrahim kuma allah ya jarrabe shi da son 'ya'ya amma kuma saboda shekarun da suke da shi da wasu dalilai sai allah bai ba su 'ya'ya ba shi kuma yana son 'ya'ya sosai sai wannan matar tasa sara ta ga gashi shekaru yana ja gashi kuma har yanzu Allah bai ba su arzikin haihuwa ba kuma tana da wata yarinya a gabanta mai mata aiki sai ta ce annabi ibrahim to me zai hana ya auri wannan tun tunda ita ba ta da shekaru mai yawa watakila ita Allah ya ba su arzikin haihuwa tare da ita sunanta ita kuma ana ce mata hajar masha Allah wa ta faɗa firdausi ke ce to masha Allah ita kuma sunanta hajar annabi ibrahim bai ki ba sai ya yadda da shawarwarin da matarsa ta basa sai ya aure hajara da ya aure ta ba a daɗe ba kuwa sai allah ya ba su arzikin ɗa suka samu haihuwa aka yi murna aka yi farin ciki aka sa wannan yaro suna ismail shine annabi ismail inda za mu yi magana a kai mun fahimta sun ta haihu an yi murna an yi farin ciki annabi ibrahim yana son ɗan shi sosai ɗan yana jariri wata rana sai annabi ibrahim ya zo ya ce wa hajar ta shirya akwai tafiyan da za su yi kwana biyu kwana uku lokacin tafiya ya yi ta haɗa kayanta ta haɗa kayan ɗanta suka tafi suna tafiya suna tafiya wuri mai nisa cikin jeji inda babu mutane su wuce wannan um, uh, kwazazzabo ko mai ake cewa su wuce mm-hmm. wannan duwatsun su wuce wannan suna ta tafiya suna ta tafiya har suka iso wani wurin da babu abinci babu ruwa babu babu ba za ka ce mutum zai iya rayuwa a wurin ba sun wuce abubuwa kwari da gangare da waye har suka iso wannan wurin sai annabi ibrahim ya zaunar da su a wurin suka dan gyaggyara aka kakkawar da duk abin da za a kawar suka zauna sun ta zauna ta nitsu kawai sai annabi ibrahim ya juya zai tafi ya juya zai tafi yana tafiya sai ta ce ina za ka tafi ka bar mu da wa za ka tafi ka bar mu a wannan wuri sai bai ce mata komi ba yana ci gaba da tafiyan shi ta sake tambayan shi ina za ka tafi ka bar mu a nan wurin da babu abinci babu mutane babu kowa da wa za ka bar mu bai ce mata komi ba yana tafiya sai ta yi tunani sai take cewa to ko dai allah ne ya umarce shi da yin hakan sai ta tambaye shi ta ce shin allah ne ya umarce ka da ka tafi ka bar mu a nan wurin sai ya ce mata eh sai ta ce to shi shikenan in dai Allah ne ya umarce shi da ya basu a nan wurin to Allah da ya ce a kawo su nan ba zai basu ba yana tare da su sai ya ci gaba da tafiya da ya tafi inda ba sa ganin shi sai ya juya sai ya fuskanci sai ya musu addu'a wanda yake cikin suratul ibrahim ya ce lallai shi ya bar ya bar zurriyan shi a nan wuri wanda babu abinci babu kaza babu kaza babu kaza don su tsayar da sallah da sauransu ya Allah ka kula da su ya roki Allah ya kula mishi da su da sauransu sai ya juya sai ya tafi ita kuma ta ci gaba da zama a wannan wuri abincinsu ya ƙare abin shansu ya ƙare dama abinci guzurin da suka rike bai wuci na kwana biyu ko kuma abu makamancin haka ba abincin ya ƙare ɗan ruwan da ta riko a cikin wani goran da suke da suke sawa wani gora na saƙan kayan dabbobi ya ƙare ga ɗanta jariri babu ita bata ci abinci ba bare dan ya samu ya sha a mama ana haka ana haka tausayin dan ya kama ta ita ma dole za ta jikkata gashi ita ma bata ci abinci ba gashi kuma akwai wanda take shayarwa wanda sai ta ci tukun shi ma ya samu wani abu ta duba ta duba wurin nan kaf babu alaman mutum ta ajiye yaron ta tashi ta waiga ta duba ta duba ta ga duk inda ta duba fa babu alaman mutane sai ta ga dutse na safa sai ta gudu ta je ta hau kan dutsen ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya duk faɗin ganinta ta ga ko za ta ga mutum ko za ta ga wani ba ta ga mutum ba ba ta ga komi ba ta sauko daga kan dutsen safa ta zo ta sake ɗaga kayanta ta ta kikkinsa kayanta da kyau ta hau dutsen marwa nan ma ta jujjuya ta ga mutane ta dudduba ta dudduba ko za ta ga wani ba ta ga komi ba haka ta ringa yi ta je safa ta hau ta duba ta je ta dawo ta sauka ta hau marwa haka ta ringa yi ta je safa ta dawo ta hau marwa haka har so bakwai tana yin wannan sai da ta zo marwa na bakwai kafanta na bakwai tukunna sai ta ji murya da ta ji wannan muryan sai ta ce kanta ta nutsu ta yi shiru ta ji wannan wani irin murya ne kuma me za a ce sai ta juya kawai sai ta ga mala'ika a daidai wurin da bohol din zamzam yake sai ta ga yana ta tona rami da fiffiken shi yana ta tona rami da fiffiken shi sai ta zo kawai ruwa sai ya fara fitowa ruwa ya fara bulbulowa ruwa yana ta fitowa ruwa ya fito gashi na ruwa da yawa masha Allah sai ta yi kokari ta yi ta yi da hannunta da ƙasa ta katantange ruwan saboda ruwan kar ya zuba aka samu kamar dan wani baho haka na ƙasa wanda yake rike ruwan ta cika goranta na saƙan nan ta sha ruwa ta ba wa ɗanta tana cikin farin ciki tana jin daɗi sai mala'ikan ya ce mata kar ta ɗaga hankalinta don an tafi an barta a wannan wuri wannan wuri ɗakin allah ne kuma da wannan ɗan da take gani da mahaifin shi su za su gina wannan ɗaki za su gina ka'aba shikenan a haka ta zauna a wurin yanzu ba ta da matsala sosai ta samu ruwa alhamdulillahi a hakan suke zaune da annabi ismail a wannan wurin wani lokaci sai mutane matafiya suka zo za su wuce da suka zo su sun san dai wannan wuri babu mutane babu ruwa babu kowa a wurin sai suka ga wani tsuntsu yana ta yawo a sama kuma wannan tsuntsun inda ka gan shi duka alama ne na wurin akwai ruwa idan babu ruwa a wurin wannan tsuntsun ba zai tsaya a wurin ba sai suka aika mutane biyu su je su duba musu a wannan wurin me yake faruwa aiko da suka zo sai suka ga ga ruwa ne a wurin da kuma mata da ɗanta sai suka koma suka je suka gaya musu ai gashi gashi abin da yake faruwa sai suka tattaro gaba ɗayansu suka zo wannan wurin suka ce mata shin za ta bar su su ma su zauna a wannan wurin ta ce babu damuwa ita da dama tana neman mutane ta ce babu damuwa su zo su zauna amma dai wannan ruwan ba mallakansu su bane ba za su mallake shi ba suka ce babu matsala suka zo aka ci gaba da zama ana zama mai daɗi ta ji daɗi ta ji farin ciki gashi nan ta samu mutanen da za ta zauna da su da sauransu su ma da suka ji daɗin zama suka gayyato wasu ma mutanensu daban suka zo suka haɗu dukansu aka ci gaba da zama to haka aka yi rayuwa haka aka yi rayuwa har annabi ismail ya girma da ya girma ya kai ya balaga sai su wa'annan mutanen da suka zo sai suka ɗauki wata yarinya daga cikin 'ya'yansu sai suka aurawa annabi ismail ya samu mata ana zaune ana zaune ana zaune sai wata rana annabi ibrahim sai ya ce bari ya zo ya duba bayan a wani lokacin ma maman annabi ismail ta rasu ita hajar ta rasu sai annabi ibrahim allah ya umarce shi da ya zo ya duba su da ya zo ya samu annabi ibrahim ya girma annabi ismail ya girma har ya yi aure bai same shi ba amma sai ya samu matarsa a gida sai suka gaisa ya ce mata ina ismail ta ce ismail ya fita neman abinci ya tambaye ta to ya kuke yaya rayuwa yake yaya al'amuran yau da kullum sai ta fara cewa ai rayuwar nan gaskiya akwai wahala wahala suke sha babu kaza ta ringa mishi dai complain ta ringa mita kan cewa kaza da kaza babu babu babu shikenan sai annabi ibrahim ya ce to idan ya dawo ki miƙa mishi da saƙon gaisuwa na sannan ki ce mishi na ce ya canza mashigar gidan shi ta ce to babu damuwa ya tafi sai annabi ismail ya dawo gida da ya dawo sai ya ga ce ya yake ganin kaman alaman an yi baki a gidan sai ta ce ya eh tabbas wani dattijo ya zo yana tambayanka gashi gashi yadda muka yi da shi ya ce in ce maka ka canza kofar gidanka sai ya ce to wannan dattijan da kike gani mahaifina ne kuma ya umarce ni ne da in sake ki kenan abin da yake nufi da in canza kofar gidana ko mashigar gidana shine kenan in sake ki saboda haka na sake ki sai annabi ismail ya sake ta da ya sake ta sai wa'annan mutane da suka zauna da shi a wannan wurin a garin makka sai suka sake bashi wata yarinya daga cikin 'ya'yansu ya sake aura da ya aure ta ana nan ana nan wani lokaci annabi ibrahim ya ɗauki lokaci sai ya sake kawo musu ziyara kamar yadda ya kawo da farko sai ya tambaye ta suka gaisa ya tambaye ta yaya su ina annabi ismail ta ce annabi ismail ya fita neman abinci ya tambaye ta yaya rayuwa ya kasance da ku ya kuke rayuwa ta ce alhamdulillahi rayuwa alhamdulillahi ba abin da za mu ce sai godiya ta yi wa allah godiya ta nuna mishi suna cikin wadata ba su da matsalan komi ba su da komi shikenan sai annabi ibrahim ya ce mata to idan ya dawo ki ce ina gaishe shi sannan kuma ki ce na ce ya rike mashigar gidan shi da kyau ta ce ba damuwa da annabi ismail ya dawo ya tambaye ta shin an yi baki ta ce an yi baki ta ce ga siffan mutumin wani mutum dattijo mai kyan gani da wane ne da wane ne ta ce ga abin da ya ce in gaya maka sai ya ce ai wannan mutumin mahaifina ne kuma ya umarce ni da in rike ki da kyau kafin nan ma kafin ya tafi ya tambaye ta me suke cin me suke ci shi annabi ibrahim kenan na dan koma baya kafin ya tafi ya tambaye ta me suke ci ta ce nama suke ci ya tambaye ta me suke sha ta ce ruwa sai addu'a allah ya albarkaci naman su kuma allah ya albarkaci ruwansu annabi muhammad a yanda yake bada labari ya ce a wannan lokacin ba su da abinci na hatsi saboda haka a cikin addu'an da allah ya sa a cikin addu'an da annabi ibrahim ya yi na albar Allah albarkaci naman da suke ci da ruwan da suke sha da da akwai hatsi a lokacin da annabi Ibrahim zai including wannan a cikin addu'an shi to annabi Ismail ya zo ta ba shi labarin yadda suka yi da mahaifin shi ba tare da ta san cewa wannan mahaifin shi bane ta ba shi labarin ga abin da ga sakon da mahaifin shi ya bayar shi kenan aka ci gaba da rayuwa wani lokaci Allah ya sake yi wa annabi ibrahim wahayi akan cewa ya zo ya zo ya samu annabi ismail ɗan shi a ƙarƙashin wani a wani wuri haka a kusa da zamzam ya zo annabi ismail yana ganin shi suka tashi aka gaisa aka gaisa kamar yadda ɗa da uba ko kuma uba da ɗa za su gaisa suka gaisa sai annabi ibrahim yake cewa annabi ismail ya ce allah ya bashi wani aiki da zai yi Allah ya ya sa shi ya aikata wani aiki sai ya ce mishi ya aikata abin da Allah ya ce ya aikata sai ya ce shin zai taya shi ya ce mishi zai taya shi ya ce Allah ya ce mishi ya gina ɗaki a wannan wurin sai ya nuna wani wuri haka shikenan haka suka tashi da aiki annabi ibrahim da annabi ismail suka tashi da aiki annabi ibrahim yana kawo yana ƙasa yana kawo blocks annabi ibrahim yana ɗaurawa yana miƙo mishi yana ɗaurawa har wurin ya yi tsayi tukun sai annabi ismail ya je ya nemo wani dutse wanda ya zo ya ajiye wanda mahaifin shi ya hau yana sake daurawa yana ci gaba da daurawa har ginin ya isa kos inda ake so wannan wurin shine ake cewa makamu ibrahim a a makka mun fahimta aka gama gini suka gama gini suna addu'an allah ya karbi wannan aikin a gare su allah ya amsa musu addu'a da suka gama suka yi dawafi a wurin suna roƙon allah ya amsa musu wannan aiki da suka yi wanda allah ya umarci annabi ibrahim da ya aikata shi mun fahimta ana nan ana nan wani lokaci annabi ibrahim sai ya yi mafarki ya yi mafarkin cewa ya kwantar da ɗansa guda ɗaya da yake da shi annabi ismail duk da san shi da yake yi duk da yanda uba yake ji ga ɗan shi sai mafarki wai ya kwantar da shi yana yanka shi kun san mafarkin annabawa kuma ba mafarki ba ne irin nawa da irin naku mafarki ne na gaskiya sai ya fahimci wannan umarni ne da allah yake bashi kan cewa ya kwantar da annabi ismail ya yanka shi sai ya zo ya samu annabi ismail ya gaya mishi cewan fa allah ya umurce ni na gani a cikin mafarki allah ya umarce ni cewan in yanka ka inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara yace wa annabi Isma'il yace mishi ni na gani a cikin mafarki ina yanka ka to me kake gani annabi Isma'il yace ya abati fa'al ma tu'mar yace ka aikata abinda aka umurce ka ka aikata satajiduni insha Allah min sabirin yace lallai ni zaka same ni cikin masu haƙuri kullum in na zo karanta wannan kisan in na zo daidai nan wurin sai na tsaya na yi tunani wallahi sai na tsaya na yi tunani mai nisa mai zurfi ka yi imajinin a ce kai ne uban da a ce ka kwantar da ɗanka ka yanka shi shin za ka iya allah ya umarce ka da ka haifi ɗa kuma iya ɗan da kake da shi kenan kuma a ce ka kwantar da wannan ɗan ka sa mishi wuƙa fa ka yanka shi yankan rago za ka iya sai masu imani sai mutane irin su annabi ibrahim kuma a nan ka yi tunani a ce kai kai ne ɗan a ce kai kai ne ɗan ramla a ce ke ke ce a ce mahaifinki ya zo ya ce an ce ya kwantar da ke ya yanka ki ya zaki ji ki yadda a ce ya yanka kin <laughs> ku faɗi gaskiya ko gaskiya ba kowa ne zai yadda saboda yankan reza ma ba abu mai sauƙi ba ne bare kuma a ce yankan wuƙa a yanka ka a cire wuyanka yanda jiki yake da daɗi ɗin nan amma annabi ismail sai ya ce wa baban shi if almatu ya ce ka yi abin da aka umarce ka da shi ni tabbas za ka same ni a cikin masu haƙuri suka yadda haka annabi ibrahim ya je ya ɗauki ɗan shi ya rufe idon shi don kar ya ga wannan abin don ba kowa ne ya yadda zai yi ma wannan karfin hali ne ba kaɗan ba ya ɗaɗɗaure kafan kafafuwa da hannayen annabi ismail saboda karye ta shure-shure fitar rai ka duba ka ga rago ko kaza aka yanka shi ya yake yi ya kwantar da shi aiko ya sa wuka shi a wurin shi ya yanka mutum ya yanka ɗan shi da ya haifa ɗan shi da yake so amma cire abin da zai a idan shi sai ya ga ah, rago ne a kwance ba mutum ba har sai ya ɗan razana ma yaji tsoro yake cewa a'a to ko dai bai bi umarnin Allah bane ko dai ya saba wa Allah sai ya ji mala'ika yana kiran shi yana gaya mishi yana mishi albishir da abin da ya yi saddaqta ru'ya yana ce mishi ka gaskata ka gaskata abin da ka gani Allah kuma ya maye maka da shi da abin da ya fi shi kenan ka gari ba biyu shi bai yanka ɗan nashi ba a zahirance sannan kuma ga shi ya yi wa Allah biyayya sannan kuma ga ladan da zai samu to ta wannan ne muka samu ma lahiya da ake so kowane idin babban sallah in ya zo kai ma ka yanka rago ta hanyar abin da annabi ibrahim shi ma ya yi mun fahimta wannan tarihi yana ƙayatarwa sosai da sosai musamman abin da ya fi ni ƙayatar da ni biyayya da annabi ibrahim ya yi wa allah da kuma biyayya da annabi ismail ya yi wa allah saboda haka kai idan kana tunani yanzu mu dai gashi nan allah bai taba ce mana mu kwantar da 'ya'yanmu ko kuma mu kanmu mu yi wani abu task mai girma irin wannan allah baya samu allah bai samu ba amma kuma abubuwa mafi sauki ma na biyayya ga allah sai ya zama yana mana wahala to idan ka duba tarihin annabi ismail da annabi ibrahim yana alaƙa sosai da wannan wata da muke ciki da kuma aikin hajji da sauransu kamar yadda muka sani a makka ne ruwan zamzam yake bulbulowa wanda a zamzam akwai alfanu da yawa ga al'umma mun gane makamu ibrahim da muka faɗa a cikin tarihi wanda annabi ibrahim da annabi ismail su suka sa shi a wurin duka yana cikin abubuwan da in ka je za ka yi a makka sa'ayi wannan gudu da dawo wanda hajar ta ta yi a safa da marwa shine sa'ayin da ake yi yau in an je makka a hau a yi safa a je a dawo a je a dawo so bakwai da sauransu to ina jin anan za mu takaita wannan ma kaɗai ya ɗan fahimtar da mu wani abu game da wannan wata mai alfarma da, da kuma sauransu a nan zan tsaya in dakata in ɗan tambaye ku zan fara ta ɓangaren maza abubuwan da kuka koya ko kuma abubuwan al'ajabi da kuka ji a cikin wannan tarihi na takaitaccen tarihi na annabi ibrahim da kuma ɗansa annabi ismail mhm. kabir me za ka iya gaya mana hmm? me ka koya ko kuma me ka fahimta a cikin wannan Hmm? wa zai taimake shi to na fahimci yadda da yake ba mu kowa matsayin ya yake mai biyayya hmm? na fahimci yadda da yake masha Allah ya ce ya fahimci yadda da yake uba biyayya irin wannan daraja na biyayya gaskiya zan iya cewa zai yi wuya mu samu waɗanda za su yi amma kuma za mu iya kwatantawa wannan yana nuna mana darajar iyaye da kuma darajar irin biyayyan da ya kamata mai musu mhm. na koyan da annabi ibrahim yake ma allah biyayya da abin da ya sa shi yana masha allah ya ce ya koyi yadda annabi ibrahim yake wa allah biyayya duk abin da allah ya sa shi baya ki komin yadda shi abin zai cutar da shi ko kuma zai zai amfane shi masha Allah bangaren mata wa za ta gaya mana mhm, Aisha na koyi yadda komai kankantan abu in ka samu kai amfani da shi ba sai wani abu kamar yaya komai kankantan abun aka baka karkaraina mm. karkaraina to a wani wuri kenan kika fahimci hakan a inda annabi ismail ya zo wurin madan annabi ibrahim ya zo wurin matan annabi ismail na farko masha allah masha allah tana nufin ta koyi duk yanda duk abin da kake da shi a rayuwa karka karka dauke shi kamar abu ne mara kyau a rayuwanka wato haƙurin da ta yi da kasancewanta a cikin um, yanayi bata dauke shi abu na koma baya ko kuma abin da take ganin zai cutar da ita ba haƙuri da sauransu masha allah ba mhm. za ta iya gaya mana ba abin da ku koya maryam na fahimci idan mijinka ya umarce ka da abu kawai kai masha Allah biyayya ga miji to alhamdulillah Allah ya sa fahimci darussa masu yawa masu amfani a cikin wannan kissa kuma Allah ya bamu ikon amfani da shi da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mm-hmm. Mm-hmm.